dan Allah dan girman Allah ku ya guri ku nemi wani littafi da ake kira dubbun nabawi dubbun nabawi ba mu dake cikin sa zalla magunguna ne na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba dun komi ba saboda kaurace ma yahudawa da dukkanin tanadin su sannan kwamitin musulunci sun ba dama sanda musulmi dan Allah dan girman Allah ku yi hakuri ku sanar da yan uwanku akan abin da ya jibta a gare ku da addinin musulunci an ba dama sanar da ku kaɗan daga cikin abin da ya jibta a gare mu na addinin musulunci idan muka rike ruwan mu muka da shi idan muka yi watsi da shi Allah ya gane da mu gaskiya kuma ya tabbatar da mu akan ta masu waya su buɗe waya su rikodo saboda na gaggawa mutanen mu ya yawa wanda yake da waya buɗe waya rikodo dole mu yi jofin wasu takardu muna da uzuri gaskiya mutanen mu masu wasu buɗe wasu rukuni bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala biyar karim dan girma Allah din ne ya buɗe ya rukuni saboda ba na san ina biyani ana mun tambaya kuma yana da kyau cewa in maudu'i mun kama shi idan muka fara biyani yana kan bayani ne zai abdai diri karka ce gowa abin da zaka yi dauka kanka gaskiya kanka ba zai dauka wani abu ba Allah ya shirye da mu bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim taimako daga masana bincike magani na sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na kasa kamar haka dan Allah dan girman Allah dan Allah dan girman Allah yan uwa musulmi ku ji tsoron Allah ku yi hakuri ku yi amfani da magani na sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar haka idan mace ta samu ciki mu daina gaggawa fadawa asibiti domin awa ciki ko amfani da magunguna wanda ba mu san muhimmancin su ba a yi hakuri da mace ta samu ciki a samu garin zaitun garin habbatus soda man zaitun da zuma a zuba kwano a dafa soke wuce a ba ta karamin kofi da safe karamin kofi da rana karamin kofi da yamma watan bakwai kwana uku watan takwas kwana uku watan tara kwana uku idan ba ciwon ajali bane za ta haifi nan lafiya alfarma muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan mace tana fama da kwarnafi ko tashin zuciya ko mai ta samu ciki a yi haƙuri a samu garin zaitun garin habbatin soda a kwaba da zuma don gabata tana lasa in ba ciwon ajali bane za ta haifi ɗan nan lafiya alfarma muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan mace ta haihu jininta ya kare ana bukatar jini da gaggawa ko don wanka yana gadan asibiti dan girman Allah a yi haƙuri a samu sassaƙen gamji bakin zobo manda a zuba su a cikin tukunya a dafa da ka dafa su koma exactly blood zaka ce jini ne a dafa a sauke wuce a ba mai lura kafa kai sha wallahi in ba ciwon ajali bane awa uku ya sai ya tashi ya ci gaba da hulɗarsa in Allah ya yarda Allah ya shirye da mu wallahi ba magani ne ba mu da shi ba tasdiki ne muka samu matsalarsa wallahi muna da karancin tasdiki da tawassuli Allah shi ne idan mutum yana fama da matsala na ciwon tari ko tarin huka ko tarin asuma ko tarin TB a yaƙuri a samu garin zaitun garin habbatus soda garin hulba garin za'afaran citta mai yatsu tafarnuwa da lemun tsami a dafa a dafa su da zuma a dinga ɗiban ruwa ana sha in ba ciwon ajali ba ne za ka rabu da wannan laluran abadan in allahu ya yarda Allah ya da haka idan mutum yana fama da matsala da ciwon ƙaba ko ta ciko ko ta waje a yi haƙuri a samu saiwar zogala saiwar ɗaɗɗori saiwar gwandan daji a ko ƙaura ko dawa samu jar kanwa a yi sallah na kwana bakwai in ba ciwon ajali ba ne za ka fi tsara da ita abadan alfarma Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan yana fama da matsala idan mutum yana fama da matsala na ciwon iska ko farfadiya ko surutu ko kuka ko dariya a yi hakuri, a samu man zaitun man tafarnuwa mahabbati soda turaren almiski man muhallabiya hantiti in ba ciwon ajali ne a haɗa su gaba ɗaya a kwaba dinga shafe mai iskan cikin shi gaba daya wallahi in ba ciwon ajali bane zuwa kwana bako zai kalmar shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan kalmar shahada na alamun jinsin jinnin sulba da wannan ba Allah abada har ya koma ga Allah ba sake dawa gare shi ba in Allah ya yarda wallahi na rantsi da girman Allah abin da ya kawo mana matsala da isko kai wallahi tallahi sabata ma shari'a musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana shedanin aljannu suna zama a wajen kazanta ba ba damu ba Yaran mu da mata mu suna zuwa wajen dustbin anytime ko duk za su je wajen bola su dinga wasa ko mata su dinga zuwa wajen kasanta, wajen kwata wajen wanke wanke fadawa bayi babu addu'a duk wannan illa ce addini bai da wannan ba Allah ya shirye da mu idan mutum yana fama da matsala na ciwon typhoid an san typhoid ko kuna ji ana fasa mutane yanzu akan typhoid ai hakuri typhoid illa ce sosai Allah ya shirye da mu a samu a samu jan ganyen umbrella ko san umbrella to jan da ya kama zai bushe a tsunko shi a saba shi kusan sabawa kusan saba ko to a jajjaga da kuma arewa ne to a jajjaga din a jajjaga sai a dafa da jarkanwa a dinga ɗiban ruwan ana sha in ba ciwon ajali bane zaka rabu da wannan lalura abada in Allah ya yarda Allah ya yarda haka idan mutum yana fama da matsala na ƙwarsa, ƙwarsa ta kama yi sosai ta kuruna a cikin sa ya hakuri dan girman Allah ya samu ganyen ji kusan ji a samu ƴaƴan bagaruwa a daka a garin su a kwaba da zuma a dinga lasa in ba ciwon ajali bane olsa wallahi tallahi ko shekara 20 ne a cikin ka sai ta rabu da kai har abada in Allah ya yarda Allah ubangiji ya yarda da haka Allah ya shirye da mu idan mutum yana fama da idan mutum yana fama da matsalar ciwon shawara ko basir ko tsargiya ko atin ko sanyin gabari a mace ko na ɗa namiji a samu sassaƙen danya da na faru a samu jar kanwa a jika ko a dafa a dinga ɗiban ruwa ana sha in ba ciwon ajali bane za ka rabu da wannan lalura sai dai wata lalura amma ba a rabuwa da shawara da basir har abada ana samu afuwa saboda halitta ce na cikin jininmu abinci na magana ko masha Allah idan mutum yana fama da matsala na ciwon ido ko yanan ido ko amosanin ido ko dindimin ido in dai idan bai mutu ba a yi hakuri a samu zuma mai kyau farar saka wadda ba ta da haɗi ba ta da mis a dinga yin kwalli da ita idan ba ciwon ajali ba ne za ka rubuta wannan lalura abada sai dai wata lalura in Allah ya yarda sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum lillahi allazi la ilaha illa huwa in kana da zuma farar saka mai kyau yanzu nan ka je da mun gama wannan maudu'i din ka samu zuma ka samu abin nan ka za zaka ji idanunka ya kama ruwa ya kama hawaye zaka ji zafi zafi idanun ya haƙuri da ya gama zafin samu ruwa ce idanun idanunka na rantsi da girman Allah sai ka ga idanun ka ganin ya canza ya karu ka ci gaba da yin sa wallahi sai ka rabu da wannan lalura har abada in Allah ya yarda wallahi musulmi ku sani billahi allazi la ilaha illa huwa na rantsi da girman Allah inda muna binciken littafai wallahi ƙarya ne ƙato arne kebe da mataka domin sahiwata wallahi tsabar ya kulanci ne abun kunya ne wallahi kana musulmi ko kana almajiri makaranci ka san abin da ake cin musulunci ka bar kato kebe da matanka wa assalamu alaikum wajen girman Allah da zo maganin bature Najeriya kutu kutu shekara shi nawa hamsin da bakwai ba ake magana hamsin da bakwai din shi zai rushe abin da shekara dubu da dari hudu talatin da hudu dama ce wa man ka wa karra wa ma fasa farra da abin da ka da ce zubi abin da ka rubuta tabbatace ne abin da ya kawo mana matsala wallahi sakaki da rashin bincike wannan dubbin nabo ina ce gaya muku na rantse da girman Allah inda za a rike shi a dinga karanta shi billahi allazi la ilaha illa hu hankalinka ba zai dinga tashi ba akan zuwa asibiti amma muna da matsaloli kai ne kana da nawa kai ne ka kwanta kawai yanzu ga duk mutane su kusa koma yan taramol tun kana taramol bi gobe ka sha hudu jibi sai kasha biyar to shi kenan in ba ta rabar ba ka aiki ba ka sa matsala wannan magana ka take mara Allah shi ne duk Allah mana muwafaka idan mutum yana fama idan mutum yana fama ma bu jawo ku idan Allah mana muwafaka ya me nake yi ne ciwo idanu go masha Allah A dinga yin kwalli da shan Allah da Allah zai da wannan matsala idan mutum yana fama da rashin karfin gaba na ɗan namiji in dai gaban ba ya mutu ba a yi hakuri a samu sassaƙen gauɗe saiwar hankufa saiwar ɗunɗu saiwar ƙaidaji a daka su ai garin su a dinga shan su da nono in kana da lafiya kwana ko ishe ka kar ka wata kwana bakwai karfin ka zai yawa idan iska ya buga za ka iya bugawa kar ka wata hankufa saboda hankufa zafin rai take sawa za ka kama kakkarwa kamar dan tauri masha Allah sai ka dinga da fiya wuta kullum hannun hannunka ka kasa matsala Allah mana muwaffaka idan mutum yana fama idan mutum yana fama da idan mutum yana fama da matsala na ci idan mutum yana fama da matsala na ciwon sanyi ko ciwon baya a samu ganyen rere ko sai rere a samu ciyawan kyasuwa a samu barkonu guda biyu suka ce a jajjaga kwaba da man shanu a shafa inda sanyin nan yake in dai ba ciwon ajali bane wallahi da ka fara shan ka ji Allah ya rabaka da aka assalamu alaikum dubbin na boye dinnan akwai bincike da ne ko da yake faka kulli ziliman saboda binciken malaman nan ba san ilimin su ba ni ma barin ƙara muku a cikin nawa ilimin kun ga arrabi kun ga arrabi billahi la ilaha illa huwa na ba ku domin girman Allah ku rike arrabi da abin da ya shafa fata da abin da ya shafi fata ko kurji ko maruru ko miki ko irin dajin da ke tsatsa tsatsage jiki ko yayyanka jiki ko irin tautau din nan ka samu garin ararrabi kun ji daya a sami tafarnuwa a jajjaga a kwaba da man shanu a shafa inda wurin nan yake na rantsir girman Allah in Allah ya sani sai ka ji ka rabu da sumul in wani zaka bashi wallahi ka san zai baka naira dubu ɗari tsara mushi karka shi kwandala sai ya warke garin sa garin sassaƙen har ba makenkin rumana wannan tabbas ka shafa shi wallahi zaka rabu da shi har abada in Allah ku yi har kyamsi malam in dai abu ya shafi fata ne kawai kamar shi wannan Allah ya shirya da mu Allah ya gare da mu gaskiya amin amin idan amin amin idan mutum yana idan mutum yana fama idan mutum yana fama da wannan matsala zai amfani da wannan zai amfani zai samu zai samu ganyen rairai da ciyawan kyasuwa da barkonu guda biyu a jajjaga kwaba da man shanu a shafa inda sanyin nan yake a dinga sha a dinga shafa inda sanyin nake in ba ciwo ajali ba ka jije ta saki ka ci gaba shafa wasu an kwana bakwai in ba ciwon ajali za zaka raba da wannan laluran har abada in Allah ya yarda Allah ubangiji ya yarda haka assalamu alaikum maganar ciwon idanu din da muka yi Allah ya kuri mu yi tariya saboda zuma aka yi biyani kuma biyani ne aka shi a dunkule ko ba shine ba don kusan ido abu ne mai tsada yau kun da ku gane zuba mara miss na farko kenan kusa na ku gane mara mis ba mu sani ba ko to a yi haƙuri in akwai mai sana'a zuma ya haƙuri a cikin masallacin nan in ku taɓa yanzu ma ku taɓa da shana a ku. kar ka wulakanta mai sana'a ka ce ya baka na naira ashirin ko na talatin da ya baka turo a shana ka a shana cikin zuma ɗin ka fito da ita ka ta taka na rantsar girman Allah in tana da mis in fanko arba'in ka buga ba zai tashi ba in ba ta da mis da ka buga zai tashi shi kan shi mai zuma da ya ga ka tsoma ka sha nan za ga ce a ah, tana da misalin kaɗan a ah, bari shi kuma maka bari ka gano abin ce wani magana ko masha Allah ko kuma ka ɗiga ta ga ƙasa za ka ta dunkule kamar ƙwayar keke ba ta da mis in tana da mis za ka ta baje tana bin ƙasa duk inda ƙura yake zuma ba ta na so ba ta bin ƙasa sai dai suga amma in dai zuman kirki ce wala duk kula daga ta ta haɗe kamar ƙwayar keke an bai cewa magana ko da saboda haka idanu yana da tsada kaga je kama kama kanka bai ma fa kamata a gidanmu ana neman zuba ana rasawa ba kun ga zuma da kuke ganin sa sai ya faɗa muku daga cikin ilimin da Allah ya bani na falalan zuma idan kana da yaro kafin ka su ci komi in gari ya waye da mutum sallah asuba tare yaran ka samu zuman nan ka ba kowane yaro dinga lasa na rantsi da girman Allah duk abin da yaron ne ya karanta ba zai manta ba da girman Allah in Allah ya so ya yarda na biyu duk wata cuta da za ta iya tabbayar sa ko ta illa ko irin wannan gloria da abin da me ake cewa amai da guda wannan da ake duk wata abu abu za ta iya kwalara da shiguwa ba ta samu wannan yaro ba in Allah ya so yarda kai kanka ka dinga shan zuma wallahi duk wata karamin cuta in ma kana jira cikin ka sai ka fitar da ita in Allah ya so yarda idan ka samu ka tana kan nakuda ka samu zuma mai kyau ka samu roƙi, zuba mata zuman na cikin roɗi muka kada ka bata ya ka saurari ikon Allah na rantse da girman Allah in dan nan ba shine sanadin ajalin ta ba wallahi tallahi sai da ka jayi wata wannan falalin zuma ne in wannan bai yiwu ba idan ka sara idan mutum ya sara da ya sa irin ya jinin nan a dan wanke wurin a dan dauke darin jinin nan summa a samu zuma shafa amma ko kato ne in ya samu ya za zafi gari ta kwarai kawai amma landanin kuma za ta kame ta bushe in ma mutum ya kuna ko salansa ce wallah malam kai sauri ka samu zuma in an samu zuman nan a shafa a wurin nan kai ko kuna ta dade in Allah sai zaka tana hadewa tana hadewa tana tsuce wurin landan zaka yawo da shi ko gyambo ya shekara ashirin wallahi inda za a iya ƙwaya fatan nan na sama a ɗan shishari a shafa zuman nan zai ihu kan amma landanan kan zai kuma kan ya bushe yin allah su ya yi an fahimci wannan magana saka musulmi ku sani kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li kulli da'in dawa'u dukkanin cuta tana da magani a duniya sai dai dama wa fawqa kulli si ilmin alimu dukkanin mai ilimi dama akwai wanda daren masa in baka san wani abu to ikan baya cikin sa akwai littafi da karanta na Abdullahi Gondu yake cewa idan mace tana da ciki ko da cikin nan ya ruba irin ya lalace a cikin cikin nan ɗan ya rubi a cikin cikin uwar a rasa irin na ko ina saba maciji maciji za ga ya fita irin ya fita ɗin nan har kai ka ɗauki sabon ka ga irin na sabon da maciji ya fita har kai ɗauko sabon da mace ta fara kuda ta samu matsalar kuda ko ɗan nan ya rubi a cikin cikin inda za ka zuba a kan marmasa wannan sabon nashi a wuta ta yi hayaƙi ya buge kafanta wannan hayaƙin ta koma gefe ka saurari ikon Allah na rantsi girman Allah dan nan ko da a ce rubabbe ne a cikin shi ta fitar da shi in Allah ya so ya yarda na wannan magana ko saka musulmi har kullum bincike ne ke kara mai da mana abubuwa ba rashin bincike inda muna bincike su abubuwa wallahi tallahi duk ya wuce sanin mu saka musulmi dan Allah dan girman Allah a dage da wannan kuma sannan yana da kyau ‘ya'ya matanmu tsakani da Allah ba kula saboda yanzu ka da ‘yan mata arba'in da ya ka tace guda ashirin da ba su da iskokai. kai wannan matsala ba ta kowa bace matsala ce irin ta iyaye iyaye kuma ku yi hakuri kuna barin yan mata suna fita suna fitar da su a waje Shi shine musabbab na zinaci zinaci da ya mana yawa a wannan ƙasa wallahi babu birni babu ƙauye zina bala'i ne zina masiba ce idan mutum ya saba da zina wallahi tallahi ya shiga cikin mummunan mummunar kaba'ira saka musulmi dan girman Allah dun son annabi ka ji tsoron Allah ku duba wancan hadisin na manzon Allah da ke cewa la'anallahu nazirul manzura ilayhi idan ba yanka ta fito duk wanda ya kalle ta ya ga tsiraicin ta ya ji sha'awa Allah ya tsine mishi albarka ita da ta fito Allah ya tsine mata albarka kai uban da ka daure gindi bari ta fito kai ma Allah ya tsine maka albarka wani irin masifa ce wannan shi yasa kai suke yawan bugun 'ya'ya mata za ga an fige dan wai duk kwalliya ne duk wayewa ne kai ma yanzu kai ma gaye ne in ba ba maka irin wannan wankan ba bai yi ba in ma riga ne za a yi yanzu sai suna yi wasu na wani habres habres nan cibiyar mace anan ita riga kamanci ne wata saukan mace ta kawo ta a sai ta tsaya bakin cibi dama ta dan haka ta dan yunkura a ga cibinta kuma ta dogon hannu kawanci ne sai ta dinga lalle hannu wanda da an ɗaga gyalan nan gyalan banza ne dama da an ɗaga dama tsiraitin ta a waje ki gashinta a ƙauyenci ne an fa gashin wannan masiba ce yanzu ku duba cikin gari in ku shiga garuruwa za ku ga wani wayewa yahudawa suna neman su kwace suturar mu na musulunci karfi da yaji su halatta mana nasu za ku ga wata dogon riga da mata yan birni suke sawa za ga rigan yana da hula wai sunan shi tafi da hijab wai karfi da yaji sai an raba mana hijabi rigan ba ce in mace ta za ga tana da hannu riga haka dogon riga tana da hula wa ba za sa hijabi ba ita na tafiya ga jikinta da a bayyane za ku ga arnaran kirsimati suna ɗinka hijabi yanzu amma ku kuma suna yin sarba ku da hijabi karfi da yaji saka musulmi don girman Allah ku yi dage da kiyaye haddin musulunci ko da za a zage ka ka duba girman Allah Allah zai maka kariya ta kowane bangare mafiyanci auren da matasan mu suke yanzu wallahi da kyan mace ne ta ga yarinya a gaba ka ta girma ka san ubanta ka san tarbiyyarta ba ka gane manta ba sai ka gari ta tsuke ta dame ce shayya ta yi yanzu ta yi da ta tsuke ta dame amma can da ya bata yi ba yanzu ga ta fitar da tsare ce ta nuna maka shine ta yi da ka ganta yanzu ta cika ta yi kulkul ta fitar da tsare abin nan nata amma za ka ta cikin dogon hijabi da liƙan da socks dan Allah za ka ce ta yi a ustaz ya ne a mu ba za ka wallahi jahili da ji sauran zuwa wurin za ka mata suna za a dinga zuwa ana karatu to iyaye ku fara kwaskwarima yariya ta fara sa dogon hijabi in ai magana ce a ustaz ya ce a wancan yariya ta zo ta fara makarin hadisi ya ce dan je wajen malam in dauko littafi an ta dauko littafi shikenan matasa sun koma wajen neman ilimi ko ba su koma ba neman aure ya tura ya tura su neman abin nan yanzu sayan waya ya zama in ba ka da ba a soyayya da kai ba sai ga mutum ya je dan noman shi ko ɗari 200 ɗari 400 ya da sayan waya da zai jabu dura ne ba da sayan waya mai mori da da don ya ne amma na zai mai mori shikenan soyayya ta ginu ana duk abubuwa ne wanda musulunci bai tanadar ba Allah ya shirye da mu Allah ubangije mana muwafaka assalamu alaikum Kana musulmi ko ya kudin mu dan takaita biya saboda bayani ne mai yawa wanda ba zai dauko mana a ba kuma za mu ta yin sa yana tafiya a kawunan mu saboda kamar yadda mutane muke da uzuri lokaci ya riga ta fita Allah ya hakuri yan mun duba na dukkanin bayanin magani kun ga ba zai dauko mana gaba ɗaya a kawunan mu kai tsaye ba saka musulmi dan Allah dan girma Allah ko ya kudin mu dan takaita wannan bayani saboda bayani ne mai faɗi mai faɗi sosai da Allah maimako ba ta yi a bayani akwai takardu irin wannan na magani da aka ba da arba musulmi sai dai doka da ke cikin takarda ne kuma dokan gaskiya ta tsananta ne akan musulmin da zai kasa kiyaye haddin musulunci amma tsakanin da Allah doka ce mai sauki ga musulmin da ya san darajar addininsa saka musulmi bayanin ba zai dauko mana ba bayanin ita takardar ta fi biyanin muhimmanci idan aka samu takardar ta fi duk biyan da za mu ta yi saboda kamar yadda aka ce wa man kataba wa qarra ma fasa fara yanzu misali mu kaddara in ka samu wannan takarda mala da dai ka bashi kula wannan takarda ba ta yi shekara 50 ba sai masha Allah to kaji ma kaji wannan magana na mara to amma kaga yanzu misali wani abin kai haddasa ba zai doku aka ba saka musulmi dan Allah ayi hakuri a ji dokan wannan takarda wani ke dama ya kokari mallaka a hannunsa yayi ce a nasa wannan kun bai dama to la yakallafullahu nafsan nafsan ila wudda Allah bai kallafa mare abin da ba za ta iya ba sai dai menene sai mu kallafa abin da muke kallafa mu kam Allah bai kallafa mu ba saka musulmi dan Allah ayi hakuri Allah ya shirye da mu in ba za ka karanta wannan a jamu ba in kai dan boko ne muna da takaddun boko sai da yi hakuri kun san mawdu'in namu ya dan taɓa matasa ne na za ce na san yau sai an yi group din zagi na wannan eh, an ce kallon kwallo wannan mutumin ya zo ya ce wa kallon kwallo kaza ne kaza ne ku yi hakuri yan kallon kwallo ni dai ba ruwa na me kan ya fito ya ce a duniya ba abin da yake yaki irin musulmi da musulunci ko ba ka ce ba dan Allah dan annabi ku me abin so a wurin shi daga dan ba ake kikikin kikin kikikin kikin kwanaki na gani a suma kan wani Allah ka haida kasa kan kalmar Allah shi ne da sai wani ta bai kisa a na farko doka wanda ta kadda ba a ba a ko mi kusancin karshe na biyu ba a yi photostar ko photocopy ba a yi photostar ko photocopy yana gwamna da matsala an samu kofi din takardar cikin ibafo lagos state an rasu kofi suna raba cikin coci an samu takardar cikin ibafo lagos state lagos arna suna kofi suna raba cikin coci an samu takarda cikin garin akwanga nasarawa state arna sun kofi suna raba cikin coci an samu cikin garin kaduna an su. musi musulmi ke takarda abokin shi bai da lafiya arni ya ba shi magani ya warke ya ɗauki takarda ya ba shi kofi na boko yana duba ga bismillahir rahmanir rahim ya ga mukaddama na kwamitin musulunci sun kofi din takarda sun ci gaba da raba wannan takarda a cikin coci sanadiyar san takarda ta zama sanadiyar kashe musulman guda uku mun daina rabo wa'annan takardu saboda matsalar da musulmi musulmi babu babu ta hanyar zamu yaɗa yan uwa musulmi wannan babban alkhairi ce ta yi wannan takarda dan Allah dan girman Allah ko dan uwanka ba da ka biki takarda ka bashi ba in ka san imanin kanka ba ka san imanin dan uwanka ba akwai wanda ke da imani a baki bai da imani a zuci in ka san za ka kiyaye wannan ka'ida ba in kana da naira dubu ɗari ka rike dukiyarka dukiyarka ba ado ce ba gare mu abin da muke kira ga musulmi ba fa'idan asan takardar ba fa'idan amfani da shi domin guda domin gujewa wannan sharruka da tanadi irin wannan na yahudawa abin da aka sanar da mu la shakka fihi la shakka fihi la shakka fihi musulmi ku ya hakuri dan Allah dan girman Allah a dage da koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke da ma san takarda ko na boko ko na arabic musulmai abin hadisa gare mu abin hadisa gare mu naira ɗari biyu ɗari biyu ba kuɗin takarda ba ne ɗan uwa musulmi ka ya ƙuri kai kanka abin da aka baka ya ƙarfin naira dubu ɗari a hannunka idan aka ce kyauta za ba musulmanmu wallahi wani bai san muhimmancin abin da aka ba shi ba wani ma walakanta shi zai kamar yadda kuke da bukatun rayuwa haka membobin suke da bukatun rayuwa ba mu dogara gwamnati ba mun dogara da Allah in da barin taimakon Allah da wasu bayansa ba ba za mu shiga lungu da sako mu sanar da musulmi halin da addini ke ciki ba muna neman taimako da sadaka a wurin musulmi wasu musulman suna jarraba da sadaka domin ɗaukaka kalmar Allah dan Allah dan girma Allah ku ya kudi kamar yadda muka tsanci kawunan mu Allah kar ya huda da dukkanin tanadin su Allah kar ya dukkanin mai taimaka musu wassalamu